Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan safiyar Laraba 20 ga watan Disamba shekarar 2017 a kan mitoci da suka hada da 19, 31, 49 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Afirka zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a, sarauniya, nomad, dalal da sai kuma niyya. a birnin kuma sun gane kuma za a iya kama mu ta tashar alfa radio sai kuma ta yanar gizo za a iya samun mu a voa ko kuma sashen hausa.com jama'a barkan mu da haka baba ya kuma makili ne tare da sarfilo hashim gumal za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin kafin ku ji rahotanninmu ga kanan labarai Mambobin bangarorin da ke rikici a Sudan ta kudu sun haɗu a wani taro da ake gudanarwa da zimma samar da yarjejeniyar zaman lafiya zuwa Juma'a. Babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya zai wani taron gaggawa domin nazarin shawarar Amurka na amincewa da birnin Kudus a matsayin babban birnin Isra'ila. Ƙasar China ta yi watsi da sukar lamirinta da shugaba Donald Trump ya a cikin rahoton dabarun ƙasa da aka fitar. to ko bayan kun gama jin labaran za ku ji cewar shugaban najeriya muhammadu buhari ya amshi rahoto akan bincike wadda aka gudanar akan wasu kuɗaɗe da aka gano a wata gida a birnin ikon lagos to ko menene mataki na gaba wannan ya fito a fili cewa babu wani rufa-rufa ko wani koye-koye da ake nema a yi shugaban kasa ya nuna cewa doka sai an bi ta duk wani wanda aka samu da laifi ko da hannu a cikin wannan magana sai an yi maganin maganinsa kungiyoyin musulmi da masu rajin kare haƙƙin bala'adama sun yi tir da matakin da babban makarantar horar da lauyoyi ta Najeriya ta yi na ƙin rantsar da wata ɗaliba musulmi bisa hujjar saka hijabi. za a yi rubuce-rubuce har zuwa su kotu da komi da komi za a je a ba da hukunci cewa me dalilin hana ta kuma hana ta din ya yi daidai da shari'a shari'an ƙasa saboda shari'an ƙasa ita ce babba a jihar bauchi kuma za ku ji cewar uwar gidan gwamnan jihar ta biya wa mutane 52 kudaden tara wanda suka gaza biya wanda kuma hakan ne kai su ga zaman kaso muna kuma dauke da shirin demokaradiyya a yau amma duk sai kun sha labaran duniya Jama'a salamu alaikum barka da asuba da fatan an tashi lafiya ga labaran duniya. Mambobin bangarorin da ke rikici a Sudan ta kudu sun hada wani taro da ake gudanarwa wanda ake fatan za a samar da yarjejeniyar tsakaita wuta zuwa ranar Juma'a. Sama da mambobi ɗari ne da ƙungiyoyi da dama suke ganawa a taron da hukumar IGAD ta shirya a Addis Ababa. Da zumar farfaɗo da yarjejeniyar zaman lafiya da aka cimma a shekarar ta dubi da goma sha biyar. wakilan ƙungiyoyin da ke fada da makamai da ma wanda ba su da makamai sun haɗu jiya talata a hedikwatar ƙungiyar tarayya afirka da ke birnin addis ababa don tattauna samar da dawwammiyar ya zaman lafiya da ake sa ran za a cimma kan wato zuwa ranar juma'a idan allah ya kai mu ƙungiyoyin wazar da zaman lafiya a taron sun nemi ƙungiyoyin da ke fada da juna da su fara ajiye makamansu yayin da ake gudanar da tattaunawar an dai bayar da rahoton ci gaba da faɗa tsakanin dakarun gwamnati da na 'yan awara masu goyon bayan rick macharan lasu babban taron majalisar ɗinkin duniya zai wani zaman gaggawa na ba sabon ba a ranar alhamis domin nazarin shawarar amurka na amincewa da birnin kudus a matsayin babban birnin ƙasar isra'ila wakilin falasɗinawa a majalisar ɗinkin duniya riyad mansur shine ya nemi a gudanar da wannan taron wakilan da za su sake duban daftarin kudirin nan ne da masar ta gabatar da amurka ta hau kujerar naki a kansa a ranar litinin a wani zama da kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya yi jiya talata ne ma'aikatan harkokin wajen ƙasar isra'ila ta umarci ofisoshin jakadancin isra'ila a duk faɗin duniya da su shawo kan ma'aikatan jakadancin su hau kujerar naki a kan wannan kudirin a makon da ya gabata ne shugaban amurka donald trump ya ce shawarar da yanke na amincewa da birnin kudus a matsayin babban birnin ƙasar isra'ila wanda har zai kai ga mayar da ofishin jakadancin amurka a can tel habib amincewa ne a kan abin da ya kamata shi dai wannan kudirin na masar bai bayyana sunan donald trump ko kuma amurka ba amma kuma ya ce duk wata shawarar da za a ɗauka ko wani mataki na tashin hankali a birnin kudus dole ne a yi watsi da shi To labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murar Amurka a birnin Washington DC. Kasar China ta yi watsi da sukan lamirinta da shugaba Donald Trump ya yi a cikin wani rahoton dabarun tsaron ƙasa, inda rahoton ya ayyana China a zaman abokiyar adawa kuma ƙalubale ga Amurka. sabuwar manufar da gwamnatin trump ta bayyana kan abubuwan da suke ci mata tuwa kwariya kan harkokin tsaro da kuma shirinta ta soki lamirin shugabannin jam'iyyar kwamnisanci ta china tare da zarginsu da ƙoƙarin yada tsarinsu na mulkin danniya a duniya da masatar fasaha da kuma yada tsarin tattalin arzikinta da gwamnati ke yin yadda ta so da shi rahoton ya bayyana wasu ƙalubale guda uku da ke yin barazana ga zaman lafiya da kuma muradun amurka kan ƙarin barazanar da ake fuskanta daga iran da koriya ta arewa da kuma ƙungiyoyin ta'addanci an zayyana ƙasashen china da rasha a matsayin masu neman yada kidojinsu a faɗin duniya haka kuma rahoton ya zargi china da ƙalubalanta al'adun da aka saba a ƙasashen duniya da kuma nuna damuwa kan tsaron wato kan kwashe tsawon shekaru da amurka ta kwashe don wanzar da zaman lafiya a duniya da china ke neman ruguzawa amurka ta ƙudiri aniyar dora wa koriya ta arewa alhakin wani hari na kutse ta yanar gizo da ake kira wana cry da ta kai kan sama da ƙasashe 150 a fadin duniya tun watan mayun da ya gabata wanda ya kawo cikas a ayyukan asibitoci da bankuna kuma ya garkuwa da wasu muhimman bayanai yana neman a biya kudin fansa kafin a sake su mai bata shawara a ma'aikatan harkokin wajen amurka tom bozet ya faɗa wa manema labarai cewa Birtaniya da Australia da Canada da New Zealand da kuma Japan sun ga sakamakon bincike da Amurka ta gudanar kuma sun goyi bayan ayyana Koriya ta Arewa a matsayin wadda ta kai wannan hari na WannaCry. Abokan hulɗan cinikayya ma sun ɗauki mataki inda kamfanin Microsoft ya bi sawun harin ya gano cewa gwamnatin koriya ta arewa tana da hannu a cikin wannan harin kuma sauran kamfanoni na tsaro sun taimaka wurin wannan binciken masana sun ce wannan harin wani cry ya yi amfani da wasu kafofin da ba a toshe ba a manhajar window wanda kamfanin microsoft bata gyara ba daga ƙarshe ƙasashen myanmar da bangladesh sun daddale shirin da zai kula da mayar da musulman rohingya da suka yi gudun hijira zuwa bangladesh don gujewa farautarsu da sojojin myanmar suke a jihar rakhine da ke arewa maso yammacin ƙasar ma'aikatan diflomasiyya da ƙasashen biyu masu makwabtaka a yankin asiya sun gana a birnin daka jiya talata don kammala 'yan gyare-gyare yarjejeniyar da aka rattaba hannu a watan da ya gabata wadda za ta baiwa 'yan gudun hijirar da ke bangaladesh damar komawa su. myanmar dai ta alkawarin tabbatar da tsaro ga musulman rohingya da suka yanke shawarar komawa gida haka kuma jiya talata ne majalisar ɗinkin duniya ta ce tana ƙara yawan aikin da take yi a bangladesh domin tunkarar karuwar tashe-tashen hankulan da ake samu ciki har da barkewa wani nau'in mura da rashin samun kayan tabbatar da tsaftace muhalli da kuma matsalolin fyaɗe ƙungiyar kare 'yancin ɗan adam ta human rights watch ta nuna damuwar ta kan yarjejeniyar da aka kulla tsakanin myanmar da bangladesh ganin yadda babu hannun majalisar ɗinkin duniya a ciki kuma rashin tsayar da takamaiman lokacin komawar 'yan gudun hijirar. labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc kuma da shugaban najeriya muhammad buhari ya amshi sakamakon binciken da ya kafa na kwamitin da ya kafa a kan binciken wasu kudade wanda suka kai dala amurka miliyan 43 da aka gani a cikin wata gida mallakar tsohon shugaban hukumar leken asiri ta najeriya ambassadon ayo oke da ke a unguwar wato osibon towers kenan da ke birnin lagos Malam Garba Shehu kakakin fadar gwamnatin shugaban Najeriya ya halarci zaman da aka mika wannan rahoton kuma ga ƙarin bayani dai wa wakilinmu Umar Faruk Musa. Wannan kuɗi masu yawa da aka samu wannan ya fito a fili cewa babu wani rufa-rufa ko wani ɓoye-ɓoye da ake nema a yi dangane da waɗannan kuɗi masu ɗumbin yawa waɗanda suka kai miliyan arba'in da uku na dalar amurka wanda aka samu a wannan gida a ikoyi a lagos wanda kuma kuɗaɗe ne da aka danganta su da hukumar leƙen asiri na ƙasa aka ce su suka mallake su shugaban ƙasa ya nuna cewa doka sai an bi ta duk wani wanda aka samu da laifi ko da hannu a cikin wannan magana sai an yi maganinsa sai ya amsa laifinsa kuma amma ka'idodi da za a bi ba za su saba tsarin mulki da ita kanta doka da ta kafa wa'annan hukumomi ba wato muhimmin abu da ke tare da wannan bayani su shi ne maimakon wasu da suke ganin a'a a ɗauki wannan jami'i ko a kai shi kasuwa a tsirara ko ana ta haya a ce ana ta tona abin da aka yi maganar nan da laifin ɗan adam amma kuma akwai bukatar a wa ƙasa asirinta duk ƙasashen duniyar nan Ko kowace tana da sirri nata wanda ba za a ɗauka aje a kai shi a kasuwa ba saboda haka dole abin a bi a hankali ita kanta dokar da ta kafa wannan hukumar leƙen asiri ta ba da matakai da ya kamata a ɗauka yayin da wani ya zo ya yi zambo ko ya zalunci yayin da yake gudanar da aiki to sai abu nan doka a hukunta shi amma ba abu a ɗauka a jarida ana yawo da shi ana tura asirin ƙasa na kan laifi ba. cewa wannan binciken da aka yi ya taɓo yawan kuɗaɗen ma da ake zargin cewa sun wuce waɗanda aka gani a wannan lokacin da kuma mutanen da watakila suka ci moriyar waɗannan kuɗaɗen da aka yi watanda da su a cikin waɗansu mahimman jami'an tsaro da ake zargin cewa sun ci moriyar kuɗaɗen nan. a'a ai wannan ba za a iya wannan bayani akan wannan ba sai yayin da shugaban kasa ya fasa abu ya fito da shi ya ce gashi maganan nan kasan mataki biyu ne akai akwai bincike na kwamiti da mataimakin shugaban kasa Profesa oshibanjo ya shugabanta bayan shi ne aka kafa ita wannan kwamiti da ambasada babaga na ya shugabanta makasudin kafa shi ne. ya za a yi a gyaran fuska da ita kanta wannan hukuma don ta dinga gudanar da aikinta bisa ka'ida da tsafta da kuma biyan bukatar ƙasa saboda haka wannan rahoto kaga ya zama biyu kenan za a haɗa su sai kuma a ga abin da zai biyo baya a jira umarni a ga shugaban ƙasa ne zai ce a yi musamman dangane da hukunci ga wanda ya laifi ko kuma ya ɗebi abin da ba na shi ba. Malam Garba Shehu kenan kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya Umar Faruk Musa murar Amurka a Abuja, Najeriya. To madalla a gaida Umar Faruk Musa. mako ɗaya bayan matakin da babban makarantar horas da lauyoyi ta najeriya ta ɗauka da rantsar da wata ɗaliba musulma bisa hujjar saka hijabi ƙungiyoyin musulmi da na kare haƙƙin bal'adama sun yi kira ga makarantar ta hanzarta rantsar da ita domin ƙin yin haka yana saɓa wa kundin tsarin mulkin najeriya ga baban gida jibrin daga jihar lagos da ƙarin bayani a wannan rahoton a wani taro na manema labarai da kungiyoyin suka gudana a ƙarƙashin kungiyar muslim right concern mai fafirkar kare haƙƙin musulmai a najeriya shugaban kungiyar Profesa ishak akintola ya bayyana matakin da babban makarantar horas da lauyoyi ta najeriya ta ɗauka na ƙin rantsar da malama dausi da cewa ya saba 'yanci na bil'adama kamar da yake a ƙunshe a kundin tsarin mulkin najeriya da kuma umarnin da ke kunshe a a Kur'ani na cewa mata su sanya hijabi. Kungiyar ta bayyana cewa al'umma musulmai a Najeriya na ci gaba da bayyana rashin jin daɗin su game da abin da ta kira tauye musu haƙƙi da ake yi a gwamnatance da kuma makarantu tun ba yau ba kamar yarda Professor Ishak hakintola ya bayani. The Nigerian law school's action is deplorable, reprehensible, and preposterous. The very school where human rights lawyers are trained to respect human dignity. Ya ce matakin da makarantar horar da lauyoyi ta ɗauka abu ne da ba za mu amince da shi ba. Ba mu ga dalilin da zai sa makarantar da take koyar da lauyoyi kare haƙƙin bil'adama ta kasance ita ce ta farko a ƙasar nan da za ta tauye haƙƙin 'yan Najeriya ba. Idan ko haka ya kasance to la shakka babu doka da oda kenan a Najeriya. There is no hope for the rule of law in Nigeria if the law school's decision is allowed to stand. ita ma dai kungiyar lauyoyi musulmai ta najeriya reshen jihar lagos ba a barta a baya ba wajen wannan taro na manema labarai inda wani wakilin kungiyar ta faisal abubakar ya min karin haske game da matsayin kungiyar tasu ta za a yi rubuce rubuce har zuwa su kotu da komi da komi za a je a ba da hukunci cewa me dalilin hana ta kuma hana ta din ya yi daidai da shari'a shari'an kasa saboda shari'an kasa ita ce ita ce babba ita ce tafi kowace shari'a a kasan gaba daya kan bayanin sashen da ya bata damar sa hijabi a tsarin mulkin Najeriya. Eh sashen akwai sashe na 42 da sashe na 38 in aka duba ciki za a gani duka. Malama Sharifa Yusuf Ajibale na ɗaya daga cikin kungiyoyin kare haƙƙin mata musulmai a Najeriya. Ta bayyana cewa kungiyoyin musulmai da sauran musulmai za su ci gaba da tsokaci da kuma kiran yin gyara game da abin da ta kira cin zarafi ko tauye haƙƙin mata musulmai masu sanya hijabi da ake yi a makarantu da sauran hukumomin gwamnati da ma kamfanoni masu zaman kansu. We have to talk for ourselves, nobody will talk for us. And that's why we want to keep talking and want to keep dialoguing. Babangida Jibrim, murya Amurka daga Lagos. To a gaida Babangida Jibrim. A jihar Bauchi kuma wasu 'yan gidan kaso hamsin da biyu sun samu 'yancin su bayan da uwar gidan gwamnan jihar barista Aisha Muhammad Abdullahi Abubakar ta biya kudade da kotu ta ci taron mutane 52 kuma ta ba su kudaden motoci su dau mota zuwa inda suka fito wakilinmu abdulwahab muhammad na da karin bayani a cikin wannan rahoton wannan shine karo na biyu da matar gwamnan barista aisha muhammad abdullahi abubakar take biyan kudaden tarawa waɗanda suka gaza biya to sai dai ganin cewar mace guda ɗaya tilo ne ta samu wannan kubutar sai na tambayi hajjiya barista aisha muhammad abdullahi abubakar dalilin rashin samun mata da yawa ta ce abu ne yasa kuke ganin ba mu fita da mata shine wai laifukan da suka yi yawancin su kisa ne kuma in mutum ya yi kisa ka gani wannan abun ya fi karfin mu ni ina lawyer mai gidana ma shi ma yana lawyer shine muka haɗa kai muka ce to ya kamata a yi wani abu akan yaran da suka dan committing small small kananan eh, offenses don wanda yawa kananan laifukan da ba su iya biyan kuɗin Uh, fine and compensation din su ba shine na dauka uh, wannan kamar mutane nawa ne kenan kika sama musu yanci to a shekaran da ya wuce 2016 mun yi releasing inmates guda 43 a yanzu kuma mai releasing 52 of them to me ce gaya wa iyayen waɗannan mutane ganin da su koma gare su gidajensu yanzu dai kaddara yana kan kowa kuma muna kara gaya ma iyayen su wai su rungume kaddaran da ya samu waɗannan yaran kuma su ƙara haƙuri da su kasu zazzage su su kasu gaji da sa su a hanya mai kyau kada yaushe suna gargadansu suna gargaɗin don yaran su dan natsu kwantrolin gidan yarin bauchi suleimanu tsadu suleiman ya ce abin da matar gwamnan ta yi ta cancanci a ba mata domin kuwa ta rage cinkoso a gidan kurkukun ta taimaka sosai a da congestion na prison to inda aka cake da mutane dubu da arba'in da wani abu aka fi da hamsin kasan samu rage kenan ko so ta taimaka sosai kuma wannan zai taimaka musu su zama ta mutanen kirki su je su kama suna a waje ba tare da suna cin kurkuku ba su ma 'yan sarkan da aka samar musu da 'yancin nasu sun yaba wa matan gwamna da cewa wallahi kofa ne na cire a wani gari a ailuwa me za ka ce ganin cewa da yanzu ka samu yancin kanka wani da ce na gode na gode kuma allah sa da laifi irin haka ba dai ƙara faruwa ba yawa ko za ka gabatar wanda kanka eh sunana rojish daga bogoro daga bogoro to ya roj me ya kawo ka nan kai laifi wani laifi kai na saci mashin to yanzu ka samu yanci matan gwamna ta samar maka yancinka ya kake ji a ranka Allah yana ji yau na jin na fi kowa murna wannan gidan da na fita wani gidan kunci mhm. kuma mana roƙon ubangijin Allah yana sake aikata wannan laifi laifin da na yi na yi lamani ne na fili to shine alkali ya mun bulala goma sha hudu da tara zuwa firzin dubu goma sha hudu da wannan kuma dubu talatin da to gashi yanzu an samar miki da yancin ya kike ji a ranki na gode na yi farin ciki da wannan abin da aka mini abdulwahab muhammad muna amurka daga bauchi a najeriya to madalla a gaida abdulwahab muhammad waɗannan shirye shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu ko karfe goma sha biyu ne da minti goma sha tara na dare a nan washington ga maimaicin shirin demokaradiyya a yau jama'a assalamu alaikum barkamu da haka da masu saduwa da ku a cikin shirin demokradiyya a yau wanda ni Ladan Ibrahim yau zan gabatar har 'yan makonni kafin madugun shirin ya dawo bakin aiki. Yau shirin zai duba batun takarar shugaban kasa ne a cikin jam'iyyar PDP. Domin kuwa dawowar tsohon mataimakin shugaban kasar Najeriya Alhaji Atiku Abubakar cikin jam'iyyar ta PDP zai sauya tsarin takarar shugabancin kasa a cikin jam'iyyar. Wannan yasa muka nemi ji daga bakin 'yan takarar da ma shi kansa tsohon mataimakin shugaban kasa kana mu ji ko ya 'yan jam'iyyar suka ji da wannan mataki da tsohon mataimakin shugaban kasa ya dauka sai dai ba mu samu damar kaiwa ga dukkan mutanen da suka jima da bayyana ra'ayoyinsu na takara ba baya ga tsohon gwamnan jihar jigawa alhaji sun wanda ya tattauna da 'yan jarida akan wannan batu kuma cikin 'yan jarida da suka tattauna da tsohon gwamnan na jigawa alhaji sun har da wakilin sashen hausa nasir adamu kaya kuma da farko an tambayi tsohon gwamnan lamido ko ya yake ji game da batun takara ganin tsohon mataimakin shugaban kasa alhaji atiku abubakar ya dawo cikin jam'iyyar tasu ta pdp wato wani lokacin wato idan aka tabbatar ah, ta mamaki mutum nan wasu ba najeriya dan pdp ne ita haife shi shi da ke cewa a teku tsohon shugaban najeriya mata shugaban najeriya na mai na pdp sau da haka don ya dawo gida mai amma mamaki ciki abin da ka zafi pdp na karamci na ɗauka a duniya a masa apc a mai masa hukum sau da ka mai nufi dawo gida kuma mai laifi idan dan wani ya zo gida irin jami'a ta yadda ke mu fata mu shine muna sai da saboda najeriya idan ya dawo gida ba ga takara ta ko tasa magana shine masu jiwa kuriya 'yan najeriya ne a wajen jam'iyyar pdp wannan a jam'iyyar pdp wajen da wani su ne masu wannan hakki sabon ne sassa dan takarar su idan sun fita takara shine su ba najeriya da suka yarda dacewa daga da mika 'yan najeriya saboda babu wani abin damuwa in fact sulhi ma kowa da kowa ya dawo kuma wallahi muna magana su kowa ba zai dawo dukkanin su suwa mako su kwanko su su alfata su sarake su wallahi adamu duk wa'in mutanen nan ka gane cewa sunan su da tarin su pdp ne kwarjinin su pdp ne gidan su pdp ne kuma apc cin mutuncin su ne wulakanta su ne kuma cin mutuncin tarihin su sadaka za su dawo gida tun da ya teku dawo ai magana ta kare ba wani sau muna murna kowa da kowa ya dawo don magana shine ana magana Najeriya mu taru ga wakilin mu dukkanin su mu taru uba dan Najeriya dan takar mafi inganci domin maganin abin da cike yanzu ha kuma an tambaye shi kenan dake kafar da jam'iyyar ta yi ta yi ne domin shi tsohon mataimakin shugaban kasar ta Najeriya ko me zai ce game da wannan batu to ai ka gani ko da ba ba ba sai ku ce kuma an yi mugunta kuma da kace an shirya wai ba kan shi shi dama a shi an takarar PDP ne an fi da shi ne wani lokacin kun yi magana wato kamar ma ke dan ka ce abin dan shi aka yi dan shi an takarar ne shi ne saboda haka wai ba shi ne yanayi na adalci domin duk mun da ke magana shi ne fa dama shekara 15 ba NPDP ne dukkaninsu a cikin 19 a cikin shekara ta hijira ta 1900 a lokacin nan kowanne yan pdp dukkan su yan pdp ne da kwan kwaso da su ma mako da su waye da su waye suna siyasa aka zo aka da mukamai suka hau mukamai a pdp a wancan lokacin ba a magana wai ba suka hau so da haka abin da aka matsayin karamci cewa kowa da kowa da gida fatima shi ne na faɗa cewa a ba iri pdp ɗan takarar nagari mai sanin hakkin mutane mai kishin mutane bai sanin me najeriya me bukatun najeriya me girman dan jam'iyya me kwarjininsa me mutuncinsa wanda yake idan mai dan takarar na shi ke mu je mu apc kowa ya shi fatan mu ne a bamu dan takarar da yake kowa dacewa a najeriya cin yabi pdp so ka kowa ma izo hakkin wannan abin yana gumi masu kudin takara ran za a za a buɗe abin da convention da kuma aka sake tambayansa ko har yanzu yana kan bakansa na tsayawa takara to nake tsammanin baka najeriya kana cin amerika na hutu an na kan najeriya ai ba magana kan takara bai taso ba magana takara kuma idan muka yi magana cewa ya zan yi akan takara ta tuka shigo shi ne kun yi magana sai gane wa yake magana akan me idan ba takara bai ka magana cewa tuka shigo kan ji tsoro sau ka takara duk ɗan pdp da sanar da yanci takara ina takara haka kuma nan gaba kwama zai shigo takara amma fata mu ne idan mun je da yan takarar mu san me hakkin mai a matsayin shugabannin pdp sabanin apc ba san kawai ba cewa mai abin da ke saboda ƙasa zaman lafiyar ƙasa haɗin kan ƙasa cigaban kasa wanda ke ba mutanen najeriya dan takara mafi inganci ko ma wa ishi allah ya bashi isi kar ku so ka wakce kar ku bai dafa tsakanin ne da teku idan ka ce zaka bai dafa tsakanin da teku zai zai bari zai dauke wasu daban hmm. a teku mutum ne kamar ne dan jami'in pdp ne yake gan ta bata ko ta tafi kuma ya dawo so me laifin ya dawo kowa da kowa ya dawo kai man ka zo ka shigo ka zo yi kai man kanka ka shigo. To shi ma tsohon mataimakin shugaban kasar Nasiru ya tambaye shi kan wannan batu na takara ga kuma abin da ya shaidawa wa Nasiru. da Tiko Abubakar wasu suna kira gare ka daga sake yin takarar shugaban kasa shin za ka amsa kiran? Eh to ina nan dai ina tunani har yanzu. In lokacin yayi zan tara kun shaida mu abin da nake ciki. Amma ya kike ji a ranka kana jin cewa za ka yi? Na? Ya kike ji a ranka kana jin za ka yi? A raina? Eh. to mai yiwuwa to sakamakon wannan ficewa da tsohon mataimakin shugaban kasa ya yi daga jami'ar apc mai mulki an tambayi gwamnan jihar kaduna malam nasir el rufai ya suka ji da wannan jami'ar apc ah, da gwamnonin jami'ar apc sun sani cewa tsohon mataimakin shugaban kasa atiku abubakar zai bar wannan jami'a cikin watan disamba to alhamdulahi ya bare ta cikin watan nuwamba ah, allah ya raka taki gona ah, mu ba abin da za mu ce domin shi dama a tsohon mataimakin shugaban kasa yana neman inda zai takara ne kuma ya duba a jam'iyyar mu ya dubi gwamnonin jam'iyyar mun fito mun ce mu buhari muke kuma buhari muke so ya sake takara to tun da ya ga haka shi ya sa ya fara shiri kuma wannan mun daɗe da sani kuma ku sani ko da aka yi neman eh, takara na 2015 ai ba ma na biyu ba a jam'iyyar na uku yayi kwankwasa ya buge shi saboda haka ko a jam'iyyar apc din ko shugaban kasa ce ba zai takara ba ya sani cewa bai da wani dama amma mu gwamnonin apc mun haɗa kanmu Yawancin mu mu 24 ne fiye da rabi daga cikin mu mun ce mu muna son shugaban kasa in allah ya ba mu rai da lafiya a 2019 eh, mana takara kuma alhamdulillah allah ya ci gaba da ƙara ma shugaban ƙasa lafiya kowane lokaci na ganshi kullum ina addu'a ina gode ma Allah da Allah ya kara mishi lafiya saboda haka maganan eh, lafiyan shi da sauransu magana ne na baya in Allah ya yarda 2019 za mu jira a mataimakin shugaban kasa Atiku Abubakar in zai takara ya zo a buga a gani amma ni ko minti ɗaya ba zan rasa bacci ba kan waye zai ci zaben nan domin wannan eh, zamani in Allah ya yarda zamanin shugaban kasa Buhari ne To amma da aka cewa wa gwamna Nasir El Rufai tsohon mataimakin shugaban kasar ya zargi jam'iyyar su tafi da APC da masa jifar matattan mage bayan an yi amfani da shi da martabarsa har ma da dukiyarsa ko me zai ce game da wannan? ai ita siyasa kana son mutane su karu ne ba su ragu ba saboda haka kowane mutum ɗaya bari ba za ka so ba amma maganganun da mataimakin shugaban kasa na da atiku abubakar ke yi cewa wai an amfani da kuɗin shi waye ba kuɗin ni dai ni dai na san waɗanda suka taimaka mana da kuɗinsu da dukiyansu aka yi zaɓe kuma ni ban taɓa jin sunan ciko ya kawo sisi ba idan ya kawo sai ya faɗi waye ba kuɗin nawa ne me aka yi da shi kuma ya kamata in sani domin tunda aka yi jam'iyyar nan ina cikin shugabanninta kuma lokacin da aka yi kamfen eh, da ni da eh, gwamna rotimi amechi da sauransu muna tsakiyar kamfen na shugaban kasa saboda haka ya kamata mu sani sai ya faɗa wa ya ba kuɗin nawa ya bayar amma kamar yadda na ce eh, duk siyasa ko mutum ɗaya ne ya bari ba ka so domin kana son mutane su karu amma shi mataimakin shugaban ƙasa na da atiku abubakar shi yana neman wurin takara ne ya duba jam'iyyar mu ya ga babu domin mu yawancin gwamnonin apc mun ce mu buhari muke so to sai dai kuma har ila yau an tambayi gwamna nasir el rufai bai ganin wannan ficewa da tsohon mataimakin shugaban ƙasa yi zai iya janye musu wasu manya-manyan 'yan jam'iyyar tasu nan ko ga amsar da ya bayar. To babu yadda za a in tabbatar cewa ba za a samu mutum ɗaya biyu daga jam'iyyar APC da za su bi shi ba domin ai wasu ba a aƙida suke ba kuɗi suke bi. saboda haka akwai wanda za su bi shi masu kwaɗayi ko masu son wani abun duniya amma in dai mutum yana son ya dubi yadda za a gyara ƙasanmu ne yadda za a gyara najeriya ai kowa ya san ba za ka haɗa a tiku da janar muhammadu buhari ba to masu saurare yau nan shirin zai ɗiga aya sai wani sati a jimu da wani sabon shirin yanzu a madadin dukkan waɗanda suka taimaka wajen kawo muku wannan shirin da majuli gresham da ta daidaita sautin shirin ni ladan ibrahim aiwa ke cewa sai wani sati cikin ikon allah to madalla yanzu kuma ga labarai a takaice To a takaice mambobin bangarorin da ke rikici a Sudan ta kudu sun hada a wani taro da ake gudanarwa wanda ake fatan za a samar da yarjejeniyar tsagaita wuta zuwa ranar Juma'a. Babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya zai yi wani taron gaggawa da ba a saba gani ba a ranar Alhamis domin nazarin shawarar Amurka na amincewa da birnin Kudus a matsayin babban birnin ƙasar Isra'ila. kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryen na wannan lokaci sai kuma da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani shirye-shiryen yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen hausa na murya amurka musamman ma sarfil hashim gumal da ya taimaka muka gabatar da shirin sai kuma malam sidi da ya shirya ba da umarni sai kuma injiniyan mu na wannan safiyar wato mr jimmy cook babu ya ko makeri sallama a huta lafiya sai an jima.